bismillahir rahmanir rahim ya san ka san gurbinsa kana damuwa da shi kana misin ɗinsa kana tambaya a kansa in har baka gan shi ba A ash'irhu annaka taftaqidu kenan mu yi ƙoƙarin raya zukatan waɗanda suke kewaye da mu da wani abu na muhimmantawa ihya'u nufusi man haulana walau bi qalilin min al-ihtimam wata rana annabi sallallahu alaihi sallam, ya yi tambaya kan matar nan bakar fata wadda ta kasance take share masallacinsa take tsince tsinkaye daga masallacin take tsabtace shi ya yi tambaya a kanta saboda ya kwana ɗaya kwana biyu bai ganta ba sai aka ce ta rasu ta rasu kuma cikin dare an mata sallah an je an binne ta wani mutum ya kasance wata rana yana kokawa alhalin daga maganarsa za ka fahimci lallai mutumin nan kamar baya ma son rayuwa yana son mutuwa yana cewa ba wani wanda in bana nan yake tambayata ba wani wanda yake ganin kimata ba wani wanda yake ji da ni ba ni da wata kima a cikin mutane to jama'a ga wata wasiƙa ga saƙo da muke so ta isa zuwa ga dukkan uba da uwa da miji da mata da aboki da abokiya lallai cikin kowane family cikin kowane iyalai akwai wani mutum mai muhimmanci mai kima wanda samuwansa a cikin mutane yana nuna shi ko kasancewansa salihin mutum mai da'a ko saboda ƙoƙarinsa da ƙwazonsa da ƙwarewarsa ko saboda taushinsa da iya mu'amalarsa ko saboda jajircewarsa da kuma yadda yake ayyukansa ta gefe guda kuma a cikin al'umma a cikin iyalai za ka samu akwai mutanen da ba ma juyawa mu waiwaice su saboda a ganinmu mutane ne da ba su da wani muhimmanci to tambayar a nan ita ce su fa irin kaso na biyu din nan a cikin al'umma lallai in an samu shigewan shudewan dogon lokaci za su rinka jin ba su da wata kima saboda ba wani wanda yake damuwa da su ba wanda yake tambaya a kansu don haka su din nan kaman ana kin su ne a cikin jama'a kuma a lokuta da yawa zukatan irin wannan nau'i na mutane zai zama ya kamu da cuta saboda yana jin shi din an watsar da shi shi din nan ba a son sa don haka shi ma baya son rayuwa to tambayar a nan ita ce menene matsalar mu inda za mu rinka tambaya kan 'ya'yanmu gaba ɗaya mai ƙwazon nan a cikinsu da ma maras kwazo in kai kwana ɗaya baka gan shi baka ce ina wani mai dariya a cikin jama'a mai sanya mutane dariya mai fara'a mai iya zama da jama'a da kuma wanda yake komawa gefe bai iya mu'amala ba mu yi tambaya akan wannan mu yi tambaya akan wancan mecece matsalar mu idan muka yi tambaya kan mahaddacin alkur'ani nan da ɗayan wadda bai haddace ba wadda kawai abin da yake yi shine aiki da farillansa kai in ma akwai mai sabo mai laifi lokaci bayan lokaci shi ma 'yan ba mu ba mu yi tambaya akan sa me matsalar haka mu yi kokarin nuna muhimmancin mutane da damuwa da su da tambaya da su tambaya akan su a matsayinka namiji me matsalarka idan ka nuna muhimmanci ga matarka kuma ka nuna mata ka damu da ita a lokacin nan da ka rasa ta lokacin da ta yi tafiya kwana ɗaya kwana biyu ka nuna mata cewa ka yi misin ɗinta me kuma matsalar ki ke a matsayin ki na mata ki nuna wa mijinki lallai fa kin yi misin ɗinsa fita da ya yi kwana ɗaya kwana biyu ya yi awoyi kin yi misin ɗinsa kuma rayuwar ta miki duhu lokacin da kika rasa shi kuma me matsalar mu gaba ɗaya idan muka nuna wa abokinmu abokinmu ɗin nan wadda yana jin kamar shi ba komi bane a cikin jama'a idan muka nuna masa lallai mun damu da shi muna tambaya a kansa muna buga waya mu ji halin da yake ciki wato dai mu yi kokarin raya zukatan waɗanda suke kewaye da mu da wani abu na muhimmantawar mu da tambayar mu wallahu ta'ala a'lam